Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da haɗuwa cikin shirin mu zagaye duniya wanda ya saba yin bitar wasu daga cikin muhimman lamuran da suka wakana a makon da muka yi bankwana da shi. Nura do Suleiman daga nan sashin Hausa na Arafai zan jagoranci gabatar da shirin. A ranar Juma'ar da ta gabata, Kotun Kolin Najeriya ta yanke hukunce-hukunce a game da kararrakin zaben kujerun gwamnonin jihohi guda takwas da suka hada da kano da lagos da zamfara da bauchi da filato sai ebonyi da cross river da kuma abia ɗaya daga cikin jihohin da aka yanke hukunci a game da zabensu wadda kuma tafi ɗaukar hankali dai ita ce jihar kano inda kotun ta tabbatar da gwamna abba kabir yusuf abba na jam'iyyar nnpp a matsayin halastaccen gwamnan jihar daga kanan wakilinmu abubakar abdulkadir dan gambo ya aiko mana da rahoto jim kaɗan bayan hukuncin na kotun koli. irin yadda magoya bayan jam'iyyar nnpp mai mulkin kano suka rika wasa da ababen hawa a kan tituna kenan da munar nasarar da gwamna abba kabir ya samu a hukuncin kotun koli kan kujerarsa da nasiru yusuf gauna na apc ya kalubalanta Dr. Yusuf Ibrahim Kofar Mata shine kwamishinan ilimi mai zurfi na jihar na zanta da shi kan yadda suka ji da wannan hukunci a yau. Wannan hukunci bai ba mu mamaki ba domin dama abin da muke ta zato ne muke tunani muke fatan sa tun daga kotu ta ɗaya zuwa ta biyu shine muka same shi a ta uku. To wannan yana nuna cewa Najeriya akwai fata da kuma yanayi na cewa Najeriya in Allah ya da dukkan matsalolinta Allah zai mana maganin su. honorable umar abdullahi jalo guda ne cikin 'ya'yan jam'iyyar apc inda ya ce ko kaɗan wannan hukunci bai kashe musu guya ba a siyasance in dai siyasa ne guyanmu ta sare ba saboda dama ita rayuwa akwai samu akwai rashi kuma wannan abin da suka kulla da mutanen nnpp ina tabbatar maka cewa sai sun ci amanarsu. Tuni dai al'ummar jihar ta Kano suka koma harkokinsu na yau da kullum kamar yadda aka saba bayan shafe tsawon lokaci suna cikin zaman zulumi. Abubakar Abdulkadir ɗan gambo Kano, RFI Hausa. A ranar Litinin 15 ga watan Janairun nan ake cika shekaru 58 da rashin amadu Bello sardaunan Sokoto. Firimiyan Arewacin Najeriya na farko da ake ci gaba da alhinin rasuwarta, duba da irin tarin gudunmawa gami da kyakkyawan misalin da ya barwa 'yan baya. Manjo Nzegune dai ya yi wa Firimiyan kisan gilla yayin juyin mulkin da sojoji suka yi a shekarar shida, Domin yin waiwaye kan rayuwar marigayin, sashen Hausa na Arafai ya yi tattaki zuwa Arewa House da ke jihar Kaduna, inda ya tattauna da babban daraktan ɗakin taron Farfesa Sha'ibu Shehu Aliyu. Shi Ahmad Bello za mu ce ɗan ibrahim sarkin Raɓa ibrahim ɗan abubakar ah, mai raba wato sautan abubakar sannan sautan abubakar ɗan muhammad bello muhammad bello ɗan shehu usman bin Fodio to a takaice za mu cewa shi sadauna jika ne ko ah, na tattaɓa kunni na majidadi shehu usman dan Fodio wanda ya yi jihadi a wannan yanki namu na ƙasar hausa ya kuma kafa daular a ah, sokoto a ƙarni na goma sha tara a ranar sha biyar ga watan janairu na kowace shekara ake tunawa da ranar da aka yi juyin mulki da aka kashe shi sa'amud bello sardauna sokoto za mu so mu ji daga wurinka ya me faru a wannan rana to a na farko da ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a muna fata shi marigayi sardauna allah ya gafarta masa allah ya mishi rahama kowa zai isa cewa shi ne shugaban lardin arewa a wannan lokacin domin ita najeriya a lokacin ta kunshi larduna guda hudu da muna da lardin guda uku lardin arewa lardin kudu maso yamma da kuma lardin gabas daga baya aka kirkiro lardin ainihin yamma maso tsakiya to ya shi ya zama firimiya na farko kuma na karke na lardin arewa bayan an zo tura miki mallaka sun yi tunanin cewa su mai da mulki ga hannun 'yan ƙasa wannan kuma ya fara tun daga 1945 lokacin da aka kiro da aka shata wani kundin mulki da ake kiran shi na richard richard wannan a lokaci ne ya fata cewa ya kamata a mai da gwamnatoci su kuma larduna akan haka aka shata wa'in larduna guda uku sadauna ya zo ya tsaya ya takara shi zaɓe a matsayin ɗin majalisa mai wakiltar sokoto a nan lardin arewa ga bisani aka haɗa shi zama minista na ayyuka ya kuma minista na ƙananan hukumomi daga nan dubu ɗaya da ita da hamsin da bakwai ya zama firimiya na lardin arewa kuma ya ci gaba da wani rike wannan firimiya har lokacin da a shi cika Allah ya mishi rasuwa ranar biyar ga watan Janairu na shida abin da ya faru kuma waɗansu ne musamman wani yanki sojoji yan tawaye suka yi zaton cewa saddauna saboda manufofinsa da aƙidojinsa da ainihin tunaninsa na ganin ya bunƙasa wannan musamman yankin arewa suka gan cewa ya kamata su kashe shi domin su amshi mulki yin mulkin su bai ci nasara ba a da bisani kuma janarorin su ya kan mulki to shi sadauna babban abin da aka san shi ne nan akan sa da manufofinsa musamman za ga cewa lokacin da ya kan gadon mulki a duk lardin arewa muna da makarantun sakandare guda biyu ne amma kafin a kashe shi sadauna sai da ce dukkan lardun da ke yankin arewa ba inda ba kafa makarantar sakandare ba da na firamare da kuma elementary sannan kuma manufofinsa na gan cewa arewa ta bunƙasa ta yi gogayya da sauran larduna na yankin ƙasar nan gaba ɗaya wannan ma ya ƙara jawo shi bakin jini ainihin ga sauran yankuna da ke cin ƙasar nan domin a wannan lokaci ne sardauna ya kafa hukumar ndc wani ndc nan ita ainihin makasudin kafa ta shi ne ya za ta ainihin bunƙasa samar da masana'antu da aikin gona da kuma ci gaban tattalin arzikin ƙasa lardin arewa a wannan lokaci kankan lokaci ne ya kafa abu kamfanoni masu ɗimbin yawan gaske kamfanonin auduga kamfanonin gyaɗa kamfanonin gashi nan dai kuma muka zo muka ƙasar ma tana bunƙasa tana dogaro ne da lardin arewa musamman ta samar da kayayyakin da ake tare su ƙasashen waje auduga da gyaɗa da sauran kayan masarufi a wani lokaci banda kaɗai da bunƙasa makarantun sakandare ya samar da jami'a ta farko a yankin arewa a 1962 wannan jami'a ita ne ta kan cewa ta zama tilo ta zama dau ba wai ga yankin najeriya ba hatta yankin afirka ta yamma da kuma yankin afirka ta zama ta bunƙasa kuma wannan tunanin irin nasa ya samar da kaduna polytechnic a wani lokaci duka ya samar da gidan duniya najeriya kaduna ya samar da najeriya tattaunawa tsakanin abokin aiki aminu sani sado da farfesa sha'aibu shehu aliyu kenan daraktan babban ɗakin taro na arewa house da ke kaduna A kan rayuwar marigayi Ahmadu Bello sardaunan Sokoto kuma firimiyan arewacin Najeriya na farko na ƙarshe. Domin samun wannan cikakkiyar hira sai a bibiyi shafinmu na Facebook inda da yardar Allah muke sa ran wallafa ta a hoton bidiyo a ranar 14 ga watan nan na Janairu. A yanzu kuma shirin zai ɗora da leƙawa jamhuriyar Nijar inda a makon jiya yayin da al'ummar kasar ke cikin matsin tsadar rayuwa saboda hauhawar farashin kayayyakin masarufi hukumar kwastam ta sanar da janye ragin kashi 25 na kuɗin harajin da take caza kan kayayyakin da ake shigarwa cikin ƙasar daga ƙasashen ƙetare bayan da aka shafe watanni hudu ƙarƙashin rangwamen matakin da ya shafi kayan masarufin da aka fi amfani da su irin su shinkafa da taliya da sukari da fulawa da man girki da madara da tumatir da dai sauransu waɗanda 'yan kasuwa da sauran mambobin ƙungiyoyin fararen hula suka bayyana cewa matakin zai ƙara jefa talakawa cikin hali na kunci lura da rashin kuɗi da rufe iyakokin da ake fama da su muhammad salisu hamisu ne ya karanto mana wannan rahoto a makon jiya A wani rubutaccen sako da babban daraktan hukumar kwastan ta jamhuriyar Nijar ya fitar ne, aka bayyana ɗaukar matakin da ya fara aiki tun ranar ɗaya ga wannan wata na Janairu da muke ciki. Alhaji Tasiu ɗaya ne daga cikin 'yan kasuwar jihar Maradi ya bayyana mana bambancin farashin mako guda da fara aiki da dokar harajin kamar haka. In ka ɗauki sukari abin da ake saida shi jikka talatin da biyar amma dalilin wannan jan tallafi yanzu ya kai jikka talatin da bakwai wani wuri har da takwas ma. mai jika 22 yake amma yanzu 23 wani wuri da uku da rabi shinkawa jika sha biyar take amma yanzu ta kai jika sha shida. Alhaji Salisu Nasara wani mai shigo da kayayyakin masarufi daga kasar jamhuriyar Benin ya ce baya ga karin kuɗin fiton shi ma farashin motocin dakon kaya ya karu Kamar duk ton guda daga Kwatano zuwa Maraɗi kan jika arba'in to yanzu halin da ake ciki da abun da ake ɗaukar ton guda na kaya da yana kamawa ka ɗari da ashirin da biyar zuwa ɗari da talatin. To koya al'umma ta fara ji da ɗaukar wannan mataki? Gaskiya shinkafa yanzu ta mana nisa wata ɗari da talatin wata ɗari da ashirin. Mai sayan buhu yanzu sai kwano. wanda yake sayan kilo yanzu sai sai rabi tsadar rayuwar ta yi tsada shinkafa da ta kai har wajen jika sha bakwai da wani yanzu haka dai al'ummar jamhuriyar Nijar na cike da fatan ganin an samu daidaituwa tsakanin kungiyar ta ECOWAS ko sai da yawo da mahukuntan mulkin sojan kasar ta jamhuriyar Nijar domin cirewa kasar takunkuman da aka kakaba mata. To har yanzu dai shirin na mu zagaye duniya na jamhuriyar ta Nijar, inda a ranar Talata kotun sojan kasar ta yi wa ɗan tsohon shugaba salim muhammad bazum sakin talala kotun dai yana tsare da salim ne tare da iyayensa tun bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan yuli bisa zarginsu da kitsa makarkashiyar yi wa ƙasar zagon ƙasa malam sai muhammad ɗan uwa ne ga tsohon shugaba muhammad bazum alhamdulillahi alhamdulillahi mun gode ma allah oti ta ba salem bazum muhammad sakin talala babban farin ciki ne yau a gare mu mu masoya da makusantan shugaban ƙasa bazu muhammad yana iya tahiya ko ina ya ga dama a duniya tun daga yau ma yana iya tahiya shi duk inda ya ga dama to alhamdulillahi babban nasara kuma insha Allahu tana nan gaba sauran shi shugaban ƙasa da matashi insha Allahu muna da yaƙinin babu jumawa magoya baya da masoya na shugaban ƙasa bazu Muhammad da su kama da addu'o'in da ake yi insha Allahu wato wanda zalunci ne aka yi garkuwa ce aka yi da shi shigaban ƙasa eh, kuma muna gode ma al'umma da su ci gaba da eh, ƙoƙari da himma da suke bada na addu'o'i kuma Allah yana tare da mai gaskiya wannan magana ce ta Allah eh, wanda aka zalunta addu'a shi karɓaɓɓa ce insha Allahu. To a farkon makon jiya tsohon firaministan Mali Musa Mara ya ce akwai buƙatar haɗin kai tsakanin al'umma domin tabbatar da samun nasarar tsarin rikon kwarya da ke gudana yanzu haka a ƙasar. tsohon firaministan ya kuma yi yitar da Allah wadai da waɗanda ya ce kullum fatansu shine ganin rikon ƙwaryar ya gaza. L'échec de la transition c'est l'échec du Mali. Gazawar wannan tsari na dukkan kwariya na nufin cewa Mali ta gaza, kuma hakan zai haifar da mummunar illa. Abin da ya kamata mu yi shine mu haɗu tare da mahukunta domin tattaunawa a game da manyan ƙalubalen da ake iya hana mu samun nasara. Ƙalubale na farko shine tattaunawa a tsakanin 'yan ƙasar Mali. Muna buƙatar a shirya tattaunawa wadda za ta baiwa kowane ɓangare damar bayyana ra'ayinsa a game da matsalar da muke fama da ita a arewacin ƙasar nan. musamman ma kawancin eh, ƙungiyoyi 'yan tawaye na cma abu na biyu shine matsalar koro da ake samu a bangarori daban-daban na tattalin arziki abin da ke nufin cewa ya zama wajibi a aiwatar da sauye-sauye dangane da yadda muke tsara kasafin kuɗin kasar mu daga karshe kuwa mu tunkari mahukuntan kasar nan domin mun fahimtar da su cewa a siyasance da kuma sauran fannoni na rayuwa ba ta yadda za mu samu nasara sai tare da an baiwa jama'a 'yancin damar faɗa albarkacin bakunansu ba tare da tarnaki ba daga nan kuwa sai mu tsara jadawali da ke cewa dalla-dalla yadda za a mayar da wannan ƙasa ƙarƙashin tsarin demokuraɗiyya. Mai sauraro shirin mu zagaye duniya da ke bitar wasu daga cikin muhimman lamuran da suka wakana a makon da ya kare kake saurara daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. jagoran mulkin sojan sudan janar abdul Fattah al-burhan ya ginde sharda gabanin amincewa da ya shiga tattaunawa da bangaren jagoran dakarun rsf muhammad hamdan da galo da suka yi tawaye wanda suka shafe fiye da watanni tara suna gwabza yaƙi azima bashir aminu ce ta kawo mana ƙarin bayani a makon jiya Tun farko jagoran na RSF Muhammad Hamdan Dagalo da kansa ya mika bukatar tattaunawar don samar da zaman lafiya a kasar wadda yaƙi ya ɗaiɗaita. Sai dai a lahadin da ta gabata bangaren gwamnatin sojin ta Sudan ta bayyana cewa tattaunawar ba za ta yiwu ba har sai RSF ta aminta da jerin sharɗoɗin da alburhan ya gindaya. Sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen Sudan ta fitar ta bayyana cewa wajibi ne RSF ta jagoranci aikin kwashe ilahirin mayakanta da yanzu haka ke zaune a tarin gidajen fararen hula gabanin shiga tattaunawar. Haka zalika Alburhan ya bayyana cewa dole ne RSF ta koma biyayya ga yarjejeniyar birnin jadda da bangarorin biyu suka cimma a ranar 11 ga watan Mayun uku. A cewar sanarwar gwamnatin ta Sudan har sai RSF ta janye ilahirin dakarunta da ke jihar Aljazira ne tukunna gwamnatin sojin za ta yarda cewa da gaske take a bukatar tattaunawar. Zuwa yanzu dai RSF ke rike da galibin yankunan Sudan To a makon da ya gabata takaddamar da ta barke tsakanin fadar Vatican na majalisar limaman addinin Kirista a nahiyar Afirka ta ƙara yin ƙarfi. Inda idan ba a manta ba a watan Disamban da ya gabata, Vatican ɗin ta bayar da damar sanya albarka ga masu ɗabi'ar auren jinsi ɗaya. Lamarin da limaman na Kirista da dama daga nahiyar Afirka musamman na ƙasashen Kamaru da tarayyar Najeriya suka bayyana yin watsi da shi. a ranar alhamis da ta gabata kotun hukunta manyan laifuka ta duniya icc ta fara sauraron karar da afirka ta kudu ta shigar da isra'ila kan kisan kare dangin da take yi a gaza da kuma yadda take take-taken shafi falasɗinawa daga doron ƙasa kamar da za a ji cikin wannan rahoto na rikayya abba kabara Tun kafin fara zaman Isra'ila ta musanta zargin na Afirka ta kudu tana mai kwatanta shi da karya tsagwaranta yayin da ta ce kashe-kashen da take a Gaza ba komai bane illa kare kai. afirka ta kudu na buƙatar kotun ta dakatar da isra'ila daga ruwan wutar da take yi a gaza nan take sannan kuma ta duba irin laifuffukan yakin da ta aikata tare da hukunta ta bayanai sun ce isra'ila ta aiki da kwakwar tawagar lauyoyin da za ta kare ta abinda wata kwararriya kan dokokin ƙasa da ƙasa kuma lauya da ke tsayawa afirka ta kudu juliet mcintyre ta ce hakan wani yunkuri ne na barazana kuma ba zai yi aiki ba to amma masana siyasar ƙasa da ƙasa irin su bash yan bash na ganin cewa zai yi wuya afirka ta kudu ta yi nasara amma dai hakan zai kara mata kima a diflomasiyance to gaskiyar magana rukayya wannan abu ne wanda ya kamata wasan kwaikwayo saboda duba da irin yanayin yadda isra'ila ta samu daurin gindi daga manyan kasashe na duniya wanda su ne suke juya akalar diplomasiyar da take tantance makomar kasashe a halin yanzu turanci ne za a yi a ƙari wanda kuma ba za a ƙare shi a doron irin yadda afirka ta gudu take tsammanin a samar da adalcin da za a share wa 'yan na Hawaii. to kin ga a nan gurin ita south africa na iya cewa ta yi wani abu guda ɗaya domin ta fito da kanta a duniya ko ba don komai ba ko da hoɓɓasan da ta yi a matsayinta ta wata ƙasa wadda take da tasiri a cikin afirka Kotun dai bata ce komai dangane da karar ba, illa dai ta saurari lauyoyin kowane bangare. To sa'o'i bayan kammala gabatar da hujjojin da Afirka ta kudu ta yi ne kuma lauyin Isra'ila Yakov Garson ya fara kare kasarsa a gaban kotun ta duniya. On n'a pas ici euh, l'impression que l'Afrique du Sud vole au second. Euh, da tsammanin cewa Afirka ta Kudu tana kokarin ceto Palestine ne. A maimakon haka Afirka ta Kudu tana kokarin wasa da sashen shari'a ta kasa da kasa da nufin isar da wani sako. Sakon da Afirka ta Kudu ke kokarin isar da shi shine cewa Isra'ila bata tsallake mataki idan za a iya kwatantawa a bangaren da ya jibanci euh, tuhumar kisan gilla ba. Euh, duk da cewa Isra'ila da Yahudawa ne suka samu wannan fasarar ta kisan gilla a hukumance bayan yakin duniya duniya biyu ganin cewa sun fuskanci kisan gilla sakon da afirka ta kudu ke kokarin shigar da shi na nuna alama ta cewa za a iya tuhumar isra'ila a maimakon neman a hukunta ta tana son ta kasance jerin masu adawa da amurka wacce ke goyon bayan isra'ila da kuma nuna wa sauran kasashen duniya da ke adawa da amurka wato iran rasha da china da cewa muna tare da ku mun shigar da wannan ƙara a gaban kotu kuma alama ce da ke nuna mana za a iya tuhumar isra'ila da kuma cewa shi kenan babu batun cewa isra'ila za ta iya kaucewa irin wannan tuhuma Israël ne peut pas être à l'abri d'une accusation comme celle-là. To a can da kuwa shugaban kasar ne daniel nabowa ya bai wa jami'an tsaro umarnin halaka duk wasu 'yan daba a kasar nan take biyo bayan yadda 'yan bindiga suka buɗewa wani ɗakin watsa labarai na gidan talabijin wuta tare da garkuwa da ma'aikatan da ke gabatar da shirye-shirye kai tsaye rikaya abba kabara na dauke da cigaban labarin rikakkun 'yan daba da suka addabi kasar sun sanar da shiga yaƙi da gwamnati kwana guda bayan da ta sanya dokar ta ɓaci ta tsawon kwanaki 60 biyo bayan tserewar guda daga cikin jagoran 'yan daba daga gidan yari mafi tsaro a kasar kana ya garkuwa da 'yan sanda uku wannan ta sa shugaban kasar ya baiwa jami'an tsaro umarnin su hallaka duk dan dabar da suka gani nan take a wani abu mai kama da yaƙin cikin gida bayan bayanai sun ce rikicin 'yan dabar ya sake komawa kasar da karfi tun bayan da alakar musayar muggan kwayoyi da hodar iblis ta kara kamari tsakanin gungun masu laifi na kasashen ecuador colombia da kuma mexico rahotanni sun nuna yadda 'yan dabar suka kutsa kai ɗakin yada labaran da manyan makamai inda suka umarci a cigaba da karanto labarai kafin daga bisani wuta ta ɗauke wasu ganau sun shaida cewa 'yan dabar sun halaka mutane goma kafin isa gidan talabijin ɗin kuma sai da suka shafe tsawon mintuna talatin kafin jami'an tsaro su isa wajen. To mai sauraro da wannan rahoto dangane da tashin hankalin da al'ummar kasar Ecuador ke ciki shirin zagaye duniya na wannan makon yake karkarewa kuma a madadin abokan aiki na musamman Ibrahim Tukur Kefi da ya sarrafa na'ura. Nura Ado Suleiman daga nan sashen Hausa da Radio France International Arafai ke wa mai sauraro fatan alkhairi.